السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك شغفتنا بأن جعلتنا خير أمة أخرجت للناس وأرسلت إلينا خير رسول أرسلته للعالمين وأنزلت عليه البينات والهدى تبيانا لكل شيء كتابا فيه نورا وحياة فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yawa musulmi barkamu da safiyar juma'a 26 ga watan ramadan bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 biyar ga watan april meladiya 2024 muna roƙon allah ta'ala ka sanya rayuwarmu albarka ya Allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwarmu da cikin kabarinmu da kuma gobe kiyama abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfinsa abin da ya gagare mu Allah ka yi mana maganinsa halin da ƙasarmu mu take cikin rashin tsaro da kisa da garkuwa da mutane da sauran fitintinu Allah ka yaye muna Allah ka kawo mana ƙarshen talauci da wahalar rayuwa da al'umma suke fama da ita wannan cire subsidy da ake ta yi Allah muna roƙonka kada ka cire naka subsidy da gare mu Allah ka ba mu ka ta inda ba mu yi tsammani ba masu cire muna subsidy idan masu shiryawa ne ka shirya da su in ba sa shiryawa Allah kai ma ka cire subsidin ka daga ainihin rayuwarsu Allah kada ka sanya albarka a cikin duk abin da suke da shi idan ba manta ba jiya mun kwana aya ta arba'in da tara suratu hod sura take makarantar da cewa annabawa yan uba ne auladul lat haka annabi ya ce nahnul anbiya auladul lat mu annabawa yan uba ne kenan uban mu daya amma uwa kowa da tashi ma'ana uba daya shine kalman tauhidi dukkan su gaba daya guda ɗaya suke karantarwa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت kowane manzo aka aika saƙonsa shine ku bauta wa Allah ku nisanci ɗab'ut. to amma uwarsu daban-daban ta hanyar shari'o'i kowa shari'arsa daban-daban kuma yadda aka karɓa masu mutanen suka karɓa masu kusan iri ɗaya ne abinda surar ke karantar da mu kenan jiya mun ji ƙisar annabi nuh alaihi salatu wassalam awwalur rusul mun kwana aya ta arba'in da tara faɗin Allah ta'ala tilka min amba'il gaibi labarin nuhun nan da muka baka yana ga cikin labaruka na ɓoye na gaibu wanda baka san su ba nuhi ha ilaik muka yi wahayin wannan labarin zuwa gare ka ma kunta ta'lamuha ba kasance ka san wannan labarin ba anta wala qaumuk kai da mutanenka min qabli haza gabanin wannan al'amari na annabta ya zo maka ai ka daɗe tare da su baka taɓa gaya musu cewa ka san gaibu ba ko ka fa san labarin wani sai da muka fara ma wahayi sannan kake gaya musu don haka fasbur ka yi haƙuri na abin da suke cutar da kai da shi na maganganu sannan ce innal aqibata lil muttaqin lalle ƙarshe mai kyau yana ga mutanen kirki masu tsare dokokin Allah Allah ka samu a ciki za تاش آية aya كسر hamsin هود annabi hud alaihi salatu wasalam wa ila adin بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم aya ta 25 Allah ta'ala ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa yanzu ba bukata a sake cewa laqad arsalna ila adin akhahum huda sai Allah ta'ala ce wa ila adin hakanan zuwa ga mutanen adawa akhahum hudan mun aika dan uwansu annabi hud ad cikin jikokin annabi nuhu ne alaihi salatu cikin wanda aka tsiratar da su zurriyata man hamalna ma a nuhu innahu kana abdan shakura wannan zurriya da aka ɗauke su a cikin jirgi filfulkil mashhun to cikin aka samu ad wanda yake ya kafa garinsa a ƙasar yemen a inda ake kira hadramaut wanda har yanzu kabarin annabi hudu yana wajen to su ma suka shiga yanayi na watan shirka bautar gumaka sannan kuma gashi Allah ya ba su ƙarfi suna jiji da kai har ma suna gaya wa Allah cewa man suna gaya annabi Hud cewa man ashaddu minna quwwa wa ya kai mu ƙarfi Allah ta'ala ce awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba sa ganin Allah da ya halicce su yafi tsananin ƙarfi ya za a wanda ya halarce ka ce kafi shi karfi wa kanu bi ayatina yajhadun sun kasance suna musu da ayoyin mu cikin ɗabi'ar su banda ainihin abin da ya shafi a bautar gumaka akwai nuna ƙarfi ta hanyar kokowa da dambe su suka fara yin stadium a rayuwa saboda wasanni na dambe da kokowa saboda karfin an rasa ina za a kai shi to shine Allah ta'ala yake gaya mana cewa mun aika hudu zuwa mun aika masa dan uwansu annabi hud ma'anan hudu shine mai yawan tuba shi ma ya tashi a hannun mahaifiyarsa kuma ta yi tarbiyyarsa tarbiyya islamiyya ya kasance mutum mai yawan ibada da yawan tuba da yawan kuka shi ake kiransa hud ai zai hada qala sai ce ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta in ba shi ba in antum illa muftaru ƙarfin da kuke takama da shi ku sani ku fa ba kowa ba ne face ƙirƙira ku Allah ƙirƙir halitta ku Allah ya yi ba ga wani ya gani ba ballanta ku ce wani ya koya daga wajensa bai koya daga kowa ba annabi adam allah ya halicce shi da ƙasa yunɓu duk da girmansa amma kuma ga shi a cikin jikokinsa an samu wanda suka fi shi girma irin annabi hud alaihi salatu wasalam da mutanensa adawa sun kasance allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad wanda ba a taɓa halitta irin su ba a cikin duniyan nan sai ya ce me ya qaumi la as'alukum alaihi adara إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم يا قوم متانينا إن جاء النبي هود عليه الصلاة والسلام لا أسألكم عليه أجرا بانا روكم وتلادا بانا تنبير كوني الباشي wani albashi cewa ku ko wani ainihin albashi akan i da saƙon nan da nake muku kaga kaman dan uwansa annabi nuhu kenan in ajriya illa zai ladhi fatarani lada ta ba ta hannun kowa sai wannan da ya kirkira halitta ta shine Allah afala ta'qilun to ba ku hankalta ku gani mutumin da ya zo yana ƙoƙarin ya shirya da kai bai ce yana bukata wani abu a wajenka ba a ya kamata kasancewa masoyinka ne ba wani abu yake nema a hannunka ba sai ka kawai ka shiryu ka zan mutumin kirki sai ya ce mai ويا قوم السماء wa ya qaumi ya ku mutane na kuma istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku thumma tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi kaga anan an yi kokarin bambance a tsakanin al-istighfar wa tauba kamar yadda na ambata a rana istighfari shine neman Allah ya gafarta maka abun da ka aikata at-tauba kuma barin aikin bannar shine at-tauba to shine ya hada musu gaba ce istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku na laifukan da kuke masa thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi idan kun yi haka yursilis sama alaikum midarara zai aiko da sama akan ku tana zubar da ruwa mai yawan zuba watan sama ta saukar da ruwa mai albarka wanda za ku yi shuka ku samu abinci da sauran abubuwan more rayuwa wa zidkun kowatan ila quwwatikum kuma ya kara muku karfi akan karfinku Karfin nan da kuke ji in kun bi Allah sai kuma ya kara maku amma komi karfinka 'yan baka da yunwa ina zancen karfi? Karfi ba inda zai je in da yunwa don haka ku tuba zuwa ga Allah ya ba ku abinci sannan ya ƙara muku karfi akan karfin da kuke da shi wala ta tawallau mujrimin kar ku juya baya kuna masu laifi kuna masu tsallake iyaka me suka ce

ka kawo muna hujja wadda ke nuna cewa Allah nan ya aiko ka ko dai ka zo da wani mala'ika ya nuna kai ya ce kashi nan ko kuma shi Allah kansa ya zo ya yi magana ya ce shi ya aiko ka amma in ba haka ba maga wata hujja da kake da ita ba wa ma hannu bi tariki alihatina ko mu ba mu kasance masu barin abubuwan bautar mu ba na gumaka mu bar gumakan mu saboda kai wai mu zo bautawa ainihin ainihin a ubangijinka mu bar gumakanmu an kaulika kawai saboda zancen ka cewa Allah ya aiko ka ba za mu yi haka ba wa ma nahnu laka bi mu'minin ko ba mu kasance mu masu imani da kai ba ya kai hud in naqulu in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu hmm. qala واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إن نقول ba abun da za mu ce maka kai dai hudu illa ataraka ba'du alihatin ba'du alihatina bi su'in face kawai muna ganin sashen waɗansu daga cikin gumakanmu watan allolin da muke bauta su ne suka shafe ka da hauka A so yana nufin hauka watan ka haukace kenan muna ganin gumakan nan namu wanda muke bautawa su ne suka shafa maka hauka saboda kana zagin su suka haukatar da kai shi yasa kake wannan magana ce a zo a bauta Allah kadai shi kadai ta yaya Allah guda zai iya da mu qala inni ushhidullah sai annabi Hu ya ce ni ina shaidar wa Allah tabaraka wa ta'ala ina shaidar shaidar da Allah bi ma'ana ina kai shaida ta zuwa ga Allah dan na da sako zuwa gare ku washhadu kuma ku shaida kuma Allah shine shaida na barranta da gare ku washhadu kuma ku shaida anni bari'um mimma tushrikun ni ma na barranta daga abin da kuke shirka da shi na Allah tabaraka wa ta'ala kenan ina shaidawa Allah na barranta kuma ku shaida cewa na barranta da kuke shirka da shi min dunin dunihi wanda ba Allah ba abinda duk kuke hada shi a wajen bauta wanda ba Allah ba na bar ranta daga gare shi fakiduni jami'an ku je ku kulla man makirci da kaidi gaba ɗayan ku thumma la tunzirun sannan kar ma ku yi man jinkiri ku to ku halaka ni in kuna iyawa inni tawakkaltu ala Allah inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min Ni tawakkaltu ala Allah lalle ni na dogara ga Allah shi kadai rabbi wanda yake ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijinku shine mahalicci na shine ku, kuma abun bautata kuma abun ku wanda kuka ƙi ma min dabbatin ku sani babu wata dabba da ke tafiya a bayan ƙasa watan duk wata halitta mai tafiya a bayan ƙasa babu ta illa huwa akhidun bi nasiyatiha face Allah ke rike da kwakwalwarta in ya ga dama ya tura ta nan in ya ga dama ya tura ta nan in ya ga dama ya kwace hankalin in ya ga dama kuma ta fada rami in ya ga dama ya saka tunani na daban baka tunanin mahaukaci me ke sa mahaukaci ya cika shi saboda Allah ya juye da kwakwalwarsa ba wanda yake rike da kwakwalwar dan adam ko ainihin sauran halittu face Allah tabaraka wa ta'ala inna rabbi haƙiƙa ubangiji na ala siratin mustaqim yana kira zuwa ga hanya mai ƙaƙƙiya wadda za ta kai ku zuwa ga gaci zuwa ga aljanna sai suka ce me sai ya ce me ويستخلف ربي قوما غيركم ولا إن ربي على fa'in tawallau idan kun juya baya daga kiran da nake maku na ku zo ku bauta wa Allah ɗaya kuka ƙi kuka ku ci gaba da bauta abun da ba Allah ba faƙada ablaktukum ma ursiltu bihi haƙiƙan na riga na da Allah ne shaida na'ida da abun da aka aiko ni da shi zuwa gare ku na saƙo na kawo muku na gaya muku gaskiya don haka in ma ba ku yi aiki ba Allah shaida ne cewa na kawo muku saƙo wa ya yastakhlifu rabbi gaira ku kuma da sannu ubangijina, in ya ga dama zai mamaye waɗansu zai halifantar da waɗansu mutane wanda ba ku ba zai kashe ku ya kawo waɗansu halittar yasa cin in ya sha'ayi zai kuma ya ati bi khalqin in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku gaba ɗaya ya zo da wata halitta sabuwa ba kuma wanda ya sai hana shi ce ba zai yi ba to na menene za ku ce kuna da ƙarfi wala na shay'an ba ku iya cutar da Allah da komai inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lalle Allah ubangiji na hafizun mai tsaro ne ala kulli shay'in akan komai babu wani abu a duniya face Allah yana tsare da shi ko menene sai ya ce mai ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من yace walamma amruna yanzu an yanke labarin dama ba tunda an ba da labaruka a wasu wurare so ba a so a ci gaba da watan wahar da kwakwalwarka ka je waccan suran ka samu ko ka je waccan suran ka samu saboda me a wasa ma kwakwalwa kar ka zama ka tara ka tattaru kawai waje ɗaya ana so lalle ka je can in kana son ka samu cikakken tarihi ka haɗo da waccan sura ka haɗo da waccan shine Allah ta'ala ce to sun ki imani to da suka imani sai muka halaka su ya aka halaka su sai ka koma waɗansu rore Allah ta'ala ce fa amma adun fa'uliku wa amma adun fa'uliku bi rihin sarsarin atiya ko sak fa'amma ya ce fa'amma famu da fa'uliku bi tsagiya su samu da an halakka su da mai da tsawa wa amma adun fa'uliku bi rihin sarsarin atiya su kuma adawa an halaka su ne da iska sarsarin mai tsananin karfi da ƙara atiyatin mai tsananin karfi shine atiya sarsarin atiya Allah ce ha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin an hore iskan a kansu bai yanke ba yana ta tafiya da ƙarfinsa da ihunsa da ƙararsa saba ayyamin watan har watan watan kwanaki guda bakwai wa thamaniyata ayyamin kai sab'at layalin daruruwa guda thamaniyata sab'at layalin wa thamaniyata ayyamin kwanaki daruruwa guda bakwai da kuma ainihin yini takwas kina an yi dare bakwai da yini takwas iskan bai yanke ba kawai tafiya yake yi ya ɗauke su ya buga ya daga in an aiko wani lokaci aka aiko guguwa kaga ya kaɗa nan ya kaɗa nan to da za a ce a bar wannan irin wannan guguwar ta wannan iskar ta yi sati ɗaya ai Allah kaɗai ya saɓannar da za ta yi to su adawa da Allah ta'ala ce zai halaka su da iska suka cewa a hudu kaji hudu ya za a yi mu iska ya ɗauke mu yin nan da muke da nauyin nan ga ƙarfi ta yaya za a yi suka ce in iskan ma ya dawo ya zo za mu kewaye garinmu mu riƙe juna yadda ba zai iya shiga garin ba haka kuwa suka yi Allah a cikin suratul haqqa ce falamma ra'ahu aridan mustaqbil awdiyatin qalu hadha aridun mumdirina lokacin daga cewa ga iskan ya taso fa gashi baƙiƙirin yana tafiya suka ce ai wannan hadari ne kawai wannan hadari ne zai muna ruwa ba ainihin iska ne na azaba ba Allah ce bal huwa masta'ajaltum bihi rihun fiha azabun alim yace ai wannan abun da kuke gaggawa a kawo muku na azaba shine ya zo maku. iska ne da yake dauke da azaba mai girma to miro kulla shay'in bi amri rabbiha wannan iskan na darka ke komai da umarnin ubangijinka to miro kulla shay'in bi amri rabbi sai Allah ce fa asbahu la yura illa masakinum sai suka wayi gari ba a ganin komai sai gidajensu kawai an riga an gama da su kazalika najzil qaumal mujrimin haka muke sakamta mutane masu laifi Allah ce ku sani fa wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum id kanu yashaduna bi ayati llahi wa haqa ma kanu bihi yastahzi'un suratul ahqaf cewa Allah ya halaka su ya ba su da bai bamu ba ya ba su ji da gani da ƙarfi wanda ba a bamu shi ba in ji Allah amma kuma da jin da gani da zukatan da karfin bai amfanar da ma ba domin sun kuma suna jayaya da ayoyin Allah sai abin da suke izgili ya zo ya fada masu ga sunan kuma an halaka su to shine a cikin suratul haqa yake cewa sakharha alaihim sab'at ayyam sab'a layalin wa thamaniyat ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a kana ganin mutane a cikin karyayyu an kakkarya su domin da iskan ya zo suka riƙe garin suka kewaye garin suka riƙe ya kasa daga sai Allah ta'ala ce tono ƙasa a daga sama sai aka sa iska ya tono su daga ƙasa sai an daga ba'ade duk tsawonsa kawai sai a buga shi a ƙasa sai ya karye in ya karye kuma ka yi tunanin dogon mutum in ya karye yake zama shi ne ce ka annahum sar'a ka annahum a ajazu khalin." khawaya kai ka ce watan kira ka ce itace ne da aka sassara su itacen da dabino kasa suna da tsawo ya ce to in ka zo ka tarar su ka ce an sassara su guntu guntu saboda haka iskan ya musu ya kakkarya su ka annahum ajazu nakhlin khawiya sai Allah ce fa hal tara lahum min baqi ko kaga wanda ya rage a cikin ka taɓa jin labari aka ce ga su an gan suna yawo fa hal tara lahum min baqiya babu sun tafi to shine ana yake cewa lamma ja amruna lokacin da umarnin mai zo na halaka su najjayna hudan sai muka tsiratar da annabi hud alayhi salatu wassalam walladhina amanu ma'a da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahama daga wajenmu, mu su kan ba abin da ya same su mun tsiratar da su in ji Allah wa najjaynahum min azabin ghalib muka tsiratar da su daga azaba mai kauri in ji Allah sai ce wa tilka ad وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار أنيب وتلك عاد قعادة وتئن الله kai ka ce kamar a ce ga can ana nuna maka ka je hadar maut tunda qur'ani yana ina a makka aka saukar da shi sura ce makkiya to kuma tsakanin maka zuwa yemen ai makwabta ne saudi na makwabtaka da yemen in fact babu ma ƙasa da ta very close to saudi kamar yemen to sai allah yake nace tilka ga adawa can ku je ku duba gani mana tilka adun ga adawa can ku je ku duba su ga me ya same su kabarin su yana nan abin garuruwan na nan har yanzu a hadar maut ku je ku duba gani jahadu bi ayati rabbihim sun yi jayayya da ayoyin ubangijinsu wa asaw rusulahu suka saba wa manzanninsa domin annabi daya in ka saba masa ka saba dukkan annaba domin yan uwan juna ne wa asaw rusulahu suka saba wa manzannin Allah tabaraka wa ta'ala wattaba'u amra kulli jabbarin Ani. suka bi umarni na dukkan jabbarin mai girman kai anidin mai jiji da kai kenan suka bi manya-manyan mutane a cikinsu sai Allah ce utbi'u fi hadhihi dunya la'ana fi hadhihi dunya la'natan wa yawm al-qiyamah eh na'am ala inna 'adan kafaru rabbahum eh na'am ala bu'dan li'adin qawmihum wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'anatan aka biyo masu da la'ana a cikin wannan rayuwa ta duniya Ba ka taba jin an ambaci ada an ce a masa rahama ba Ba ka taba jin Allah an ce Allah ya an biyo musu da la'ana duk sanda aka ambace tsine musu ake yi don haka Allah ce wa utbi fi hadhihi dunya la'anatan an biyo masu da la'ana a cikin wannan rayuwa ta duniya wa yawmal qiyama sannan kuma ranar kiyama kuma suna cikin tsinuwa da la'anta ta Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce ala ku saurara ku jama'a inna adan kafaru rabbahum lalle adawa sun kafirce wa ubangijinsu ala ku saurara bu'udan liqaumin li'adin qaumi hud nisanta daga rahmar ubangiji ta tabbata li'adin ga adawa qaumin hudin mutanen annabi hud nisanta daga rahmar Allah ta tabbata a kansu to an takaita kissar kenan anan sai ya ce mai wa ila thamud akhahum salihah hmm. qala ya استعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب منزون أكو دزا أبام الأبار شين النبي صالح شين يكيبين النبي هود كما aika ya zuwa ga mutanensa ثمود thamud thamud ma sunan sarkinsu ne kuma sai yasa aka sanya wa garin thamud su kuma suka yi hijira daga hadramaut a yemen suka dawo saudiya domin hijir yanzu yana tsakanin boda tsakanin syria da saudi arabia ko yanzu ka je za ga gidajen suna nan har yanzu idan ka samu 'yan tourism din nan za su ɗauke ka za su kai ka za su ka je hijir ka je ka ga gida da design dutse duwatsu ne dukansu a wajen duka gidajen na duwatsu ne babu na laka babu zancen siminti amma wani technology suke da shi a wannan lokacin da suka sassaƙa wannan design ɗin da ake gani wannan allahu ala wa'ala shi yasa ce wala kada makanna fi ma in makanna kun fi mun ba su abin da ban ba ku ba tunda abun mamaki ne mu yanzu muna technology muna da muna da injinona yau ko Egypt ka tafi sai ka tsaya kana mamaki pyramids ɗin nan wawa ya ɗora waɗannan duwatsu tunda mu yanzu muna da crane ko ba haka ba muna da cranes da suke ɗora mana to su kuma waye ɗora tunda kana ganin dai dutse ɗaya Allah na tuba ya yi girman teburin nan to wani mutum zai ɗauka shi ya kai shi can wani technology Allah ya bar kansa ilimi shi yasa ce ya ba su abin da bai ba mu ba to shi ne su thamud shi samud yanzu jika yake ga ad da aka samuda jikokin adawa ne sun komo ƙaura daga hadar maud yemen sun dawo kuma saudi arabia da aka su samuda 'yan saudi arabia ne to shine allah ta'ala ce wa ila samuda hakanan zuwa ga mutanen samud da ke hijir a ƙasar saudiya a khahum salihan mun aika musu ɗan uwansu annabi salih ƙala sai ce ya ƙaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairo ba ku da wani abun bauta in ba shi ba kaga dukkan su malakum min ilahin gairo annabi nuhu haka ya faɗa annabi hudu haka ya faɗa ga kuma annabi salih shi ma yace e ibudullaha malakum min ilahin gairo ku bauta wa Allah ba ku da abun bauta in ba shi ba huwa an sha'akum min al-ard shine fa wanda ya kaga halitta ku daga ƙasa wasta'amarakum fiha kuma ya rayar da ku a cikin wannan kasar ya zaunar da ku ya rayar da ku ya ba ku gidaje baku ba ku abinci ya ba ku duk abin da ake nema na rayuwa ta yi kyau don haka fastaghfiruhu ku nemi gafararsa thumma tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi kaga shi ma the same haka annabi hudu ya gaya wa mutanensa shi ma fastaghfiruhu thumma matubo ilai inna rabbi hakika ubangiji na qaribun makusanci ne yana kusa kusa ya san mai kuke aikatawa mujibin ko mai karba addu'o'i ne sai ya ce mai قالوا يا صالح قبل هذا أتنهانا أن to an ce duka-duka annabawa guda uku ne wanda suka bambanta da sauran annabawa dukkan annaba za ka tarar talakawa ne don haka za ka tarar da su suna fada da masu kuɗi tama ɗannan annabawan guda uku ɗaya shi annabi suleiman shi kan mai mulki ne don haka ga mulki ga sarauta ga kuɗi ga kuma annabta da manzanci sai kuma annabi shu'aib shi ma mai kuɗi ne ɗan kasuwa ne daga nan kuma sai annabi saleh shi kuma ɗan sarki ne mai takalmin ƙarfe don haka sai ya zama to ya za a yi da shi shi ne a sai suke ce masa suka ƙalu suka ce ya salihu ya kai salihu yanzu kai ne kake cewa mu zo mu bauta allah shi kaɗai mu bar bautar gumakanmu Kada eh, kun tafi na marjuwan ka kasance a cikin wanda muke wa fatan alkhairi in babanka ya mutu ka gaje shi ka ci gaba da saurautar thamud eh, mu ci gaba da bautar gumaka tare da kai yanzu kuma su ka zo da sabon abu wai a bauta Allah shi kaɗai a daina bautar gumakan nan namu kada eh, kun tafi na marjuwan kabla haga ka kasance wanda muke wa fatan alkhairi gabanin ka zo da wannan magana taka a tanhana an na abudu ma ya abudu aba'una yanzu kana son ka hana mun bauta abinda iyayenmu suke bauta a baya duka iyayenmu abinda suka bautawa kenan wa inna na lafi shakkin kuma hakika lalle mu muna cikin shakka min mata da una ilaihi daga abin da kake kiran mu zuwa gare shi na bautan Allah shi kadai muribun kuma shakka mai tsanani sai ya ce me qala ya qaumi ara'aytum in آتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال سي النبي صالح يا قوم يا قوم متانينا أرأيتم كباني لاباري إن كنت على بينة من ربي idan na kasance akan hujja daga wajen ubangiji na ya bani shirya ya sani in maku wa'azi in kira ku zuwa ga shiryan nan tasa wa ne min rahmatan kuma ya bani rahama daga wajen su ne annabta da manzanci faman yansurini min Allah in asaito to waye sai ya taimake ni ya kare ni ga Allah idan na saba masa na ƙi da saƙon da ya bani na butulce masa na ki karɓar wannan zaɓe da yaman fama ta na ne ko ba abun da za ku ƙara mani gaira tafsirin in ba hasara ba ya za a in bar zaben da Allah ya man na zama annabi da manzo in dawo in ci gaba da bauta a gumaka irin naku in nabi ya muku ai ba abun za kara mana sai hasara wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum wanda sun nemi su abin nan watan su hana shi yaƙi kuma ga shi ɗan sarki da wani sai aje a mai duka yadda ake annabi nuhu to babansa sarki ne ba a da ikon a taɓa shi to sai suka ce abinda za mu yi salihu musa ce ya kawo mana alama ya kawo mata hujja da ke nuna allah ya aiko shi in ya kasa kaga mun gama mun rufe bakinsa suka suka ce salih muna so ka kawo mana wata hujja da ke nuna kai manzon Allah ne ya ce kamar me suka ce to kaga dai mu makiyaya ne tunda ƙasan jaziratul arab hijaz makiyayan raƙuma ne suka ce abinda muke so kaga dai mun saba da raƙuma mun san raƙuma kuma mun san ba sa magana to inda gaske ne a samu raƙuma ta zo ta ce kai ɗin manzon Allah ne in aka samu wannan kaga alhamdulillah sai mu yadda kai manzon Allah ne ya ce kun yadda da haka suka ce eh to har sun tafi sai suka sake shawara suka ce a'a karfa ya je ya sirce muna raƙuman gari ya je ya samu wata raƙuma ya mata kuskuskus ya mata sihiri ta zo ta shaida mu je mu gaya masa ba raƙuman gari muke so ba fa suka ce saleh mun zo mu gaya maka ba fara kuman nan da muke tare da su don ka riga ka su sun san ka kar ka je ka sihirce su ka sa su yi magana abun da muke so kuma wadda ba 'yar gari ba yace to daga ina za a samo ta daga wani garin kuke so suka ce to ku bari mu yi shawara suka koma gefe aka yi kus kus kus kus sai aka ce to ai mu gaya masa abun da ba zai yiwu ba ne in mun kure shi ya kasa shikenan ba zai sake zagin allolinmu ba sai ka ce to Sale mun yi shawara wannan raƙuma ba mu fito daga kowane gari son muka yi dutse ya haife ta dutse ka taɓa gan dutse ya haifu to wannan shine shi shine challenge a kawo ma annabi abin da a ganin bayyiwa shi kuma wajen Allah nothing is impossible ba wani abun da ya gagari Allah don haka annabi sale ya ce abu mai sauki zan gaya ubangijin da ya aiko ni kuma lalle zai ba ku wannan hujjar da kuke nema suka ce to tsaya kuma sharaɗi ba kowane dutse ba mu za mu zaɓi dutsen dutsen ba kowanne ba don karkaje kuma ka sihirce wani dutse ka zo ka kira mu ba mu sani ba kawai ka je ka sa raƙoma a ciki ta fito mu ne za mu zaɓi dutsen ya ce ya yadda aka sa lokaci aka kwasa ga babansa har yanzu bai musulunta ba ga manya-manyan gari akwasa, ga kujerar mulki aka shiga daji tun da duka saudi arabia duwatsu ne suka ji aka yi ta yawo ana neman dutsen da za a kuri annabi salih can sai aka samu wani mulmulallen dutse tunda mafi yawan duwatsunsu ba mulmulalu ba ne sai aka samu wani mulmulallen dutse wanda an san cewa wannan fasashi dai kam yana da wahala suka ce to salih ga dutsen da muke so ana ta yi da shi mu gana mai wannan mu ƙure shi kawai sale ga dutsen da muke so shi muke so kawai ya haifi raƙuman nan ya ce ya yadda ya yi alwala ya ce zan yi alwala in yi sallah in roƙi ubangiji ya fito muku da raƙuman nan daga dutse suka ce to tsaya akwai kuma sauran sharuɗa ɗaya daga cikin sharuɗan shine wannan dutsen sai suka ja layi suka ce in ba nan ya tsage ba wallahi ba mu yadda ba a dai ƙure shi ya ce ya yadda sharaɗi na gaba idan yana tsagewa mu je yana nishi irin yadda raƙuma ke yin suna haifuwa in bai yi ba ba mu yadda ba A za sharaɗi shine kuma mu ga jini ya fito mu ga jinin haifuwa mu tabbatar haihuwar ce ba sihiri ba ne A za sharaɗi kuma ba ma son raƙuman a haife ta jaririya fa da girmanta muke so ta fito wannan duk ana son a ƙwarewa annabawan Allah muna son ya haife ta babba yadda take ya ce duk ya amince sai wani ce akwai wani another sharaɗi ya ce menene muna son in raƙuman ta fito kuma ta fito da ciki ya ce shi kenan wani ya ce in kuma ta fito ta haifi cikin nan take ya ce naji in ta haifi 'yar ko ɗan ya yi girmanta kuma nan take sannan kuma duk su biyu su shaida kai manzon Allah ne yanzu da Allah wannan in ba neman jidali ba <laughs> da neman a sani barawa da sallama yaya za a yi kai ta kawo nan conditions in ba Allah ba zai iya wannan duka annabi sallallahu ya ce ya ji ya koma gefe ya yi alwala ya zo ya ta sallah ya gama sallah ya daga hannu yana ya ubangiji karkato zarta ne ga abin da mutane suke nema a matsayin hujja don su yi imani da ni kenan Allah ta'ala ya karba suna gefe kawai sai suka je ainihin dutse yana neshin mm. aka duba ina ne shi ke fito aka ce dutse ne sarki ya ce kujera ta baya sai ga wurin nan da suka nuna ɗin suka zana suka yana tsagewa jini na fitowa kuma sai ga kan raƙuma ya fito kamar inda ake haifuwa ɗan adam ko dabbobi sai ga kai ya fito suna ta kallo suna ta kallo raƙuma kowa ya saki baki don kowa ya kasa magana saboda ina bakin magana a yanzu an ƙure ku har raƙuma ta fito kuma ta fito yadda suka ce da cikin ita ma ta fara naƙuda a nan take kuma ta haifi 'yarta sannan 'yar kuma ta yi girma a yanzu amma buɗe bakin suka ce haza sihirin mubin wannan wallahi sihiri ne ba su yadda ba duk wannan abin suka ce sihiri ne ba su yadda ba annabi sale ya ce duk da abun nan da kuka nema allah ce kyale ne da su ba dai suka nema ba na eh? walaqad atayna thamuda naqata mubsiratan da biha suka qaryata fa kafaru suka kafirce mata wa ma nursil bil ayati illa mun aiko da aya kunki to salihu ka gaya masa cewa daga yanzu ni Allah na sa doka rijiyar da ke garin thamud wadda guda ɗaya ce ita suke ibar ruwa su sha su ba dabbobinsu to daga yau za a raba biyu yau za ta sha gobe su iba jibi ta sha gata su iba haka za a yi ta yi ana alternating sannan kuma abu na biyu shine duk inda raƙuman nan take so ta shiga a gonar kowa take so shiga kar wanda ya tare ta kar wanda ya tare ta wannan doka ce daga wajen Allah to shine aka gaya mana a wannan aya yace wa ya ƙaume kuma ya ku mutane hadhihi naqatullahi lakum aya wannan raƙuma raƙumar Allah ce ga tunan ta zama aya gare ku in an ce aya abun lura fadaruha ta a kulfi ardillah ku batta ta sha a cikin ta abincin duk da take so a cikin ƙasar Allah ka yi noma ka gama noma za ta shigo ita da ‘yarta su ci abun da suke so baka da ikon ka hana ta ka shuka rogo ne ka shuka shinkafa ne ka shuka masara ne ka shuka dankali ne za ta zo ta ci iyakacinta ita yadda ta ga dama ba ka da ikon korata sai abu ya fara damunsa kuma aka dawo aka zo wajen sarki sarki ka ja kunnen salihun nan ka ja kunnensa ka ga kunnen kullum barna take mana ta cinye man gero wannan ce ta cinye man da wannan ce ta cinye man kaza ni ma ta man barna aka yi ta kawa aka kawo shakawa zuwa ga sarki sarki ya kira sale ya ce to sale ga abunda mutane suka zo da shi faƙalar lamar rasulullahi na ƙatallahi wasu ƙuyaha ya ce raƙumar allah ce ku bata sha ruwanta a nan kuma ya ce wala ta masuha bi so'in fadaruha ta a kulfi ardillah ku ƙyale ta ta ciki a ta ci abun da take so a cikin ƙasar allah wala ta masuha bi so'in kar ku ce za ku shafe ta da wani cutarwa fa ya akhudhakum azabun qarib in kuka yi haka ko azaba makusanciya za ta shafe ku za ta kama ku sai ya ce me فعقروها فقال تمتعوا في داركم ذلك وعد غير مكذوب to amma duk da jan wannan kunnen ba su ji ba tunda Allah ya ce dai su batta su ci abin da ke so suka kasa haƙuri a ƙarshe suka ce suka yi mitin suka ce ya kamata a kashe raƙuman nan mu huta kawai ya za a yi kawai mu bar raƙuma tana mana ɓanna kullum ta shiga gonakin mu ta mana ɓanna ba mu da ikon korarta to mu ɗauki mataki a kanta kuma duk garin ba saboda raƙuma ce mai kwarjini na farko bayan Allah ya ce ta sha ruwa a cikin yini a ranar da ranar da ton nata ya zo na shan ruwa a garin kuma za ta zagaya garin kaf ta raba wa kowa nono kowa zai zo ya tatsin madara iya in ma drum za ka cika ka cika ba zai kare ba ta je unguwa unguwa ta je wasu ta je wasu to ta je zon tiri ta je zon ina ne duk ta gama kuma ta koma ta wajen kiwo duk ku gama iba kuma tana nan yadda take saboda na katun lahi raƙumar Allah ce amma suka kasa haƙuri suka ce to a kashe ta akwai wani ɗan area boys ɗan ta'adda ana ce da shi ƙuddaro ɗai da jin ƙuddaro kasancewa ba cewa ba sai sharri shi yasa ake cewa ƙuddaro sarkin sharri to shi ƙuddaro kowa ya san shi da rashin kunya da rashin mutunci aka same shi aka ce to ƙuddaro ga fa aiki ya samu ya ce mina na aka ce ai san muka a soke raƙuma a soke raƙuman nan aka tara masa kuɗi aka ce kaga ga kuɗi ƙuddaro ya karɓi kuɗi ya je shi da yaransa ya tura yara kwarjinin raƙuma ya sa sun kasa ma zuwa kusa da ita suka suka gaya masa ya tashi ya je da kansa da ya je in ya je suka yi ido biyu da raƙuman nan sai wani tsoro ya kama sai ya juyo a guje suka ce ƙuddaro ba mu da tsoro ce ni na ga yake gani suka ce mun san maganinsa akwai wata karuwarsa wadda yana ji da ita suka ji su gaya mata suka ce to kinga, ga ke kaɗai ce za ki muna maganin kuddaro nan ki sa shi a gaba sai ya soke raƙuman nan kawai ta sa abunta a ga tana ta mai kirari tana ta mai kirari tana ta mai kirari in ya je zai soke raƙuma ta tsorata shi ya juyo ta ce ka ganne fa sai ka zaɓa ko kashe raƙuma ko kuma ni kuma shi yana son ta don haka ya sake komawa haka dai ta yi dangi ingiza tana tura shi har ya runtsa ido ya je soke raƙuman nan yana soke ta sai ta faɗi tana faɗuwa sai 'yar ta ruga a guje da sam dutse da ta fito ya sake buɗewa sai ta shige a ciki ita ce annabi sallallahu alaihi cewa ita ce za ta fito a ƙarshen duniya wa idza waqa alqawlu alaihim a lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun za ta zo tana cewa mutane ba sa yaƙini da ayoyin mu to wannan raƙumar ita ce ake son a gaya mana yace wala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum azabun qarib amma fa aqaruha sai suka soke ta fa qala sai annabi sale yace masa tamatta'u fi darikum ku ji daɗi ku huta an ba ku grace a cikin gidajen ku zauna ku rayu thalathata ayyam kwana uku kacal amma bayan kwana uku nan za a halaka ku duk wannan Allah yakan yi ne da sun tuba fa in kaga Allah ya daga ma kafa a dan jarrabe ka da kaza da kaza da kaza yana son ka tuba ne amma ya ga dama ai ranan ba sai a halaka su ba amma aka ce sai ma aka samu su alama annabi sale ce yini na farko za ku canza kala ku koma red kowa kala za ta koma red suka ci kaji maganar banza ya kato gan dan adam kuma a ce ya koma jajajir kuma safiyar ta yi sai wannan ya kalli wannan ya dukkan zama jajaye kowa ya zama ja me ya kamata su yi su tuba lokaci kai sihiri ne kawai sale yana sai mana ɓadda ido ne wai don mu yadda da shi kyale shi kawai gobe kuma suka canza kala zuwa blue suka sake cewa wai duk sihiri ne rana ta uku suka koma black amma duk da haka bai zama wa'azi gare su sai Allah ce mala'ika jibril tunda an ba su aya har kwana uku an ba su grace sun ki ka je bakin kofar garin su kai masu tsawa guda daya duk su mutu shine Allah ta'ala ce fa aqarwa fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'adun gairu makdhub wannan alƙawari ne wanda ba za mu babu karyatawa a cikinsa. zamu cika shi inji Allah falamma jaa amruna falamma jaa amruna najjayna salihan walladheena amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawmi idh inna rabbaka huwa al-qawiyyu al-'adhim a cikin suratul kamar Allah ce kadzabat thamud fa kayfa kana azabi wa nuzur inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqim wasbir wa nabbi'um anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar fanadaw sahibahum fata'ata fa aqar fa kayfa kana azabi wa nuzur ولقد صبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي وثدر Allah ce an aika iska ya zo an aika musu tsawa watan inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan muka aika musu tsawa guda ɗaya ka kahshimil muhtadir suka koma kamar kamar darni ko kuma kara na mai darni idan idan ƙauye ana darni an san darni katanga da ake da kara kaga aka yayyanke shi wannan abubuwan da aka yayyanke aka tara kona su ake to sai suka koma su kuma kamar karan darni shine kashimil muhtadir ne ke cewa ma a amurna lokacin da umurninmu ya zo in ji Allah na salihan sai muka tsiratar da annabi salih walladaina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahama daga wajenmu mu inji Allah wa min khizi yawmi kuma ka tsiratar da su daga kaskanci da wulakanci da tozarci na wannan rana inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka huwal qawiyyu lalle shine mai tsananin ƙarfi al'azizu kuma buwaye ya halaka adawa kuma ya halaka mai samudawa to kuma wa ya rage da haka yaya za a yi a ce al'umman da ba su kai waɗannan ƙarfi ba suna tunan su al'umma ne wa aka alladhina zalamu as-sayhatu wa akhadha alladhina eh, ala inna كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وأخذ الذين ظلموا الصيحة سيقاوات سيقاوات كاموا أنن دسكي زالنش أكسى ملائكة جبريل كويتي شطب shikenan ya ishe su tsawa guda ɗaya ma'aika jibril amma ta halaka dukkan al'umma sun kakkarye saboda tsananin tsawarsa fa asbahu fi diyarihim jathimin sai suka waye gari ga su a cikin gidajensu durkushe duk ga su nan sun mutu Allah ce ka Allah mai gano fiha kai ka ce ba zauna a garin ba ma kamar ba a taɓa yin su ba in ji Allah ala ku saurara inna thamuda kafaru rabbahum haƙiƙa thamuda sun kafirce wa ubangijinsu ala bu'udan li thamud ku saurara nisanta da garhamar ubangiji ta tabbatar ma samudawa in ji Allah sai ya ce mai ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف to sai kuma manzo na hudu shine Ibrahim alayhi salatu wassalam shi ma mun karanto kissarsa a cikin surori daban-daban bayan da ya ainihin abun da ya faru a cikin surat al’ami mun karanto yadda ya sha gwagwarmaya ya sha gwagwarmaya da babansa wajen masu bautar gumaka ko ya sha gwagwarmaya da masu bautar rana da wata da taurari falon mara alkamar zigan kala haza rabbi falon mara ashamsa ba zigatan kala haza rabbi haza akbar da kuma gwagwarmaya da lamaruzu suka yi ja'in ja da shi har lokacin da Allah ya halaka lamaruzu aka kona shi a ranan kuma aka samu da suka yi imani da shi cikin wanda suka yi imani da shi akwai ɗan ƙaninsa ana ce da shi lotu annabi lot alaihi salatu wasalam ɗan ƙanin ibrahim ne haran to wannan annabi lot da kuma wadda ta yi imani da shi a cikin mata cikin 'ya'yan sarauta ce ita ce saratu sai allah ta'ala ce fa'amana lahu lot wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim ya ce zai hijira zuwa ga ubangiji na aka umarce shi ya bar ƙasan iraq a nan ƙasan iraq ya koma ƙasan Palestine watan present Palestine sai ya tashi ya tafi suna cikin tafiya abinda ya faru tsakaninsa da sarkin Masar aka ba Saratu ah, eh, eh, baiwa ko Hajara wadda ita ce kuma mahaifiyar Annabi Ismail bayan an ɗauki lokaci ba ta samu haifuwa ba ta ce da Allah tana so ya aure ta don ko Allah zai yi blessing nasu kuma aka aure ta din. kuma Allah ya albarkace su ɗa da ake kira Ismail to yanzu lokacin da suke tafiya zuwa ƙasan Palestine daga Iraq sun zo da suka zo sai ga titi ya rabu biyu ɗaya titi ya yi masar daga nan zai wuce Palestine ɗaya kuma ya yi Jordan to annan sai Allah ya wahayi wa mala'ika Jibril cewa ka je ka gaya wa Ibrahim shi lutun nan da ya imani da kai shi ma na zaɓe shi annabi kun manzo maimakon ya bi ka zuwa Palestine ɗin nan zuwa ku je Masar tare ku je tare ya shi ya ratsi ya tafi mutanen Jordan ma suna buƙatar wa'azi su ma ga bautar gumaka ga kuma mummunan aiki na ainihin liwatsi ya je ya masu wa'azi ya masu wa'azi cewa su daina wannan mummunan ɗabi'a da suke yi da haka annabi lot ya yi bankwana da ibrahim ya karbi sako ya kama hanya zuwa jordan shi kuma ya kama hanya zuwa masar daga masar abin da ya faru ya faru ya samu ya wuce zuwa palestine to yanzu a palestine annabi lot alaihissalatu wasalam kullum yakan baro jordan most of the time ya zo ziyara wajen kawunsa shine ibrahim alaihissalatu duk sanda ya zo sai ya yi complain wa annabi ibrahima na irin abun da yake haɗuwa da shi na ƙazantar mutanen saddum mutanen jordan don haka annabi ibrahim ya ta ba shi haƙuri ya ta ba shi haƙuri matar kullum tana ji ana ta faɗa to ranar fa sai allah ya fushi da mutanen saddum aka aiko mala'iku cewa su je su halaka su mala'iku guda hudu jibril mika'il israfil da kuma malakul maut ku je ku halaka min al'ummancin a juyar da ƙasar su upside down tunda sun ƙi karɓar wa'azi ga annabi na annabi lot amma a kan hanyar ku ta zuwa jordan ɗin nan ku biya palestine ku gaya wa ibrahim ku mai bushara cewa matar sannan da ta yi haƙuri lokaci mai tsawo har ta ba da 'yar aikinta 'yar aikin ta samu ɗa Allah ya kawo ƙaruwa kuma nasa aka ɗauki ɗan aka kai shi garin makka ku biya wannan haƙuri zan sakamta mata ita ma duk da tsufanta at 98 years ita ma za ta samu ɗa zan ba bata shine aka ce su bashi bushara shine Allah ta'ala ce walaqad ja'at rusuluna ibrahima Haƙiƙa manzanninmu sun zo annabi ibrahim alaihi salatu wasan bil bushra da labari mai daɗi shine bushra shine bushara glad tidings Kalu salama suka ce assalamu alaikum Kalasalam salam yace kuma aminci Allah ya tabbata gare ku famala labitha ba a jima ba an ja a bi ijilin hanif sai gashi ya zo da me da ɗan maraƙi watan kaf ɗan ƙaramin sa an ji an yanka shi domin annabi ibrahim mutum ne mai girmama baƙi aka ce shi ma tun da yake bai taɓa cin abinci shi kaɗai ba in ma yana da ƙofofi guda hudu a gidansa in aka kawo abinci ya je wannan kofa ya dudduba in bai samu aboki bai je waccan kofa ya sake zuwa waccan kofa ya sake zuwa waccan kofa sai ya yi ta zagayawa har sai ya samu abokinci ci a ran da bai samu ta sai ya jira ko kyanwa ce sai sun ci tare to mai irin wannan ballanta kuma ya yi baki kuma kai ka san da ji an ce mutum ya yi baki guda hudu ya yanka masu sa kai ka san karimi ne wani ya wuce yanka masa yar kaza guda ɗaya ta ishe ku ko ba haka ba amma sa guda ɗaya fa ɗan maraƙi ƙarami a je a yanka shi a ainihin gasa shi a kawo shi da wuƙa da yajinsa da komai a ce gashi nan ku ci iyakar cinku wannan akwai karimci a ciki akwai karimci a ciki to shine Allah tabaraka ta ce fa malabitha ba a jima ba an ja abi ijilin hani sai gashi ya zo da kawataccen ɗan maraki an kawata shi bi ma'ana an gasa shi an kawo shi a gaban mala'iku ga wuƙaƙe nan ga yaji ga abin nan ku ci shi yana zaton mutane ne me ya faru قالوا لا تخف إنا falamma ra'a aydihim lokacin da ya ga hannayen waɗannan mala'iku la tasilu ilaihi ba ta isa ga wannan dan maraƙin kenan kowa ya shiru an kici ka kama baki abinci kowa ya kame hannu ba mai ci an yi gum kaga dole ai sai ka dan samu damuwa ya ce me yasa ba za ku ci ba nakirahum sai fara jin wani irin ba daɗi shine nakirahum shi shine ka ji abu ba daɗi a zuciyarka wa aujasa minhum khifa kuma sai ya fara jin tsoro game da su ya za a mala'iku ya za a mutane an kawo ruwa an kawo kaza an kawo kaza an kawo kaza amma ko ɗaya ba wanda suka taɓa to anya ko ba aljannu ba ne anna ba kaza ba ne sai tsoro ya fara kama shi ƙalo da suka ya tsorata sai suka ce ma ibrahim la karka kar ka ji tsoro ya ibrahim inna ursilna ila qaumil mu manzanni ne yan aike ne an aike mu zuwa ga mutanen annabi lot alaihi salatu ni dinnan da nake magana jibril ne wannan kuma na haddan dama na mika'il ne wannan israfil ne wannan kuma lakul maut ne eh, an ce mu je kaji kaji an aika mu zuwa ga mutanen annabi lot wa mura'atuhu qa'imatun wa mura'atuhu فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة ألوكة دا أكي ونن تتونا وسكان إبراهيم دا باكين سما تستنا سي إتسارتو ita uwar gida tana tsaye hajar already tana can makka ita sai an je ziyara ga ta nan ka'imatun tana tsaye fadahikat sai ta yi dariya saboda me ta tuna kullum aka zo sai lotsi ya kawo complain na mutanensa ga abun da suke yi ga bannan da suke yi a gabana ake yi gidana ake zuwa in na yi baƙi ma a masu sai ta yi dariya cewa dai lotsi ya kusa fita daga cikin bala'i ya kusa ainihin rabuwa da wannan fitina da ke kawo complain a kanta tana dariya Allah ce fa bashar na habi ishaƙa sai muka ba ta bashara cewa za ke ma za ki samu da ana da shi ishaƙa eh muna miki bashara duk da tsufan nan naki za ki samu ɗa sunansa ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub bayan ishaqa ma shi ma zai samu ɗa sunansa yaqub in da Allah ke ba da wannan bishara a faɗi ɗa kafin ya zo har da jikansa wannan sai jalla jalalu wa taqaddasat asma'u sai alimul ghaibi wa shahada allamul ghuyub kina jifa nan mun baki bishara zaki samu ɗa sunansa ishaqa wa min wara ishaqa yaqub bayan ishaqa ma shi ma zai samu ɗa da ake kira yaqub sannan shi kuma yaqubun shine zai haifi annaba dubu tamanin wannan kaga jinkiri yayi daɗi ko bai daɗi ba yayi kyau shi saka duk abin da Allah ya jinkiri a jira shi mana sai ya ce me qalat ya wailata qalat ya wailata a'lid wa ana ajuzun wa qalat sai ta ce ya wailata ya kai cona watan murna ya ishe ta tana ta murna ah, yanzu ne ah, a alidu yanzu ne ce zan haifu kai eh wa ana ajuzun bayan gashi na riga na tsufa eh wa hadha Ali shaykha kuma wannan mijin nawa shi ma gashi nan shi ma dai gashi nan yanda yake an tsufa ba babu sauran al'amura tsakaninmu kawai ana zaman zuba ruwa a buta ne ba wata mu'amala ta aure an tsufa to ta yaya kuma za a samu ɗa kai abin nan daban mamaki yanzu zan haifu wa ana ajuzun wasu ka ce ajuzun ɗin ma ana jingita zuwa ga baran shi cewa dama bakararriya ce ba ta haifuwa yanzu zan haifu bayan ni ga tsufa ga rashin haifuwa already tun yarinya ma an tabbatar mata ba za ta haifu ba cewa ita ita Allah bai yi ta mai haifuwa ba da haka ta riga ta sallama shi yasa mata ce annabi ibrahim ya yi aure wannan baiwa tasu yarinyar tata kaga ta yanke ita ta riga ta sadu da cewa Allah haka ya kaddara mata kuma ta yarda da kaddarar ubangiji amma sai gashi kuma an zo bashara bayan mata tsufa ga tsufa ga rashin haifuwa amma an ce za ki samu da isaka wa min wara isaka yaqub eh inna haza la shay'un ajib ce kai lalle wannan abu ne mai ban mamaki sai suka ce mai qalu أتعجبين من أمر البيت إنه حميد مجيد Alu sai mala'ikun nan da jibril da mika'il da israfil da malka sai suka ce mata a ta'ajabi na min layi. ake bayar Allah saratu kina mamaki ne da al'amarin Allah kina mamaki ne da al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlal bait rahamar Allah da albarkokinsa su tabbata akan ku ya ku mutanen babban gida babu shi so amincin Allah rahamar Allah da albarku sabbata gare ku ya ku mutanen babban gida innahu ku sani haƙiƙa shi Allah hamidun godajje ne bi ma'ana wata yana yana godiya ga abin da kuke masa na ibada da sallamawa da kuma ainihin tauhidin da kuke yi majidin kuma mai girma ne abin girmamawa sai ya ce me falamma zahaba an ibrahim ar-ru'u yujadiluna fi qaumi lut to ashe dai ibrahim ya ji tsoro sosai gashi Allah da kansa yake faɗa yace falamma zahaba an ibrahim ar lokacin da tsoro ya tafi daga zuciyar ibrahim yanzu ya gane cewa mutanen dalilin da yasa ba za su ci abinci ba saboda su mala'iku ne haka yanzu hankalinsa ya kwanta dama ya saba ganin jibril to amma wannan shiga da jibril ya yi ba ita ya saba gani ba yanzu ya yi wata shiga wanda bai gane shi ba yanzu kan hankalinsa ya kwanta tun da ya gane cewa lalle jibril ne da abokan tafiyarsa Waje atul bushra kuma bayan tsoron ya tafi bushara ta zo masa cewa za shi shi ma tun da busharar mata ai tashi ce cewa za su samu da isaka wa min wara isaka yaqub shikenan na fi qaumi lut sai gashi yana jayayya da mu game da mutanen annabi lut yace inna fiha luta kun ce za ku je ku halaka mutanen annabi lut hakika lutu fa yana ciki dan dan yaya ko dan kanina yana fa ciki dan na yanzu za ku je ku halaka kuma ga dan ga, ga ainihin nephew nawa a ciki qalu nahnu alamu man suka ce ai mun san wanda ke ciki duka huwa wa ahlahu za mu tsiratar da shi shi da iyalansa illa imra'atahu kana bin ghabirin in banda matarsa kan ita kan tana cikin halaka ko ji Allah sai ya ce mai inna ibrahim lahalimun awwahum inna ibrahim haƙiƙa ibrahim in allah tabaaraka wa ta'ala la halimun mutum ne mai yawan hakuri yana da hakuri ƙwaron gaske awahun kuma mai yawan kuka kullum yakan tuna ubangiji yayi yi kuka ya kuka ya kuka munibun kuma mai mai da al'amari zuwa ga allah sai ya ce mai ya Ya Ibrahimu ya kai Ibrahimu a arin an ha ka kawo da kai daga wannan magana da kake yi, cewa a dakata sai kun je kun gaya wa lodu sai ainihi wani ne mun san wanda ke ciki kuma za mu tsiratar da lodu ɗin ka kau da kai daga wannan magana innahu qad jaa amru rabbika a wata fassara suka ce wai Ibrahim alayhi salatu wasalam yana roƙa musu ne a ƙara musu jinkiri ko sun tuba saboda yana son a ce sun tuba ya ce ku a kaɗan ƙara masu haƙuri ludu yana ta ƙoƙarin sa ai ai suna nan kullum sai ya masu wa'azi shine aka ce a'arid an hada ibrahim ka kawo da kai daga wannan magana ka daina wannan magana innahu qad jaa amru rabbik yadda al'amari yake haƙiƙa al'amarin ubangijin ka na halka su ya zo wa innahum atihim azabun ghairu mardud kuma haƙiƙa su azaba wadda ba za ta koma ba ba a mayar da ita ta riga ta zo masu mun riga an riga an fito da kamfanin Allah ga yanda za a yi da su zancen ma a koma dama Allah ya gaya mana falawla kanat qaryatun amanat fa nafaha imanu illa qauma yunus ba waɗanda suka taɓa imani bayan fitowar azaba imani amfani sai mutanen annabi yunus su kan waɗannan ta riga ta baro don haka kuma babu zancen komawa sai ya ce mai ja'at جاءت lutan si abihim wa daqa bihim zar'a وقال هذا يوم عصيب ولما ولما جاءت to yanzu kenan sun yi bankwana ku ɗauka ga sunan sun gama da annabi ibrahim a gidansa su huɗu samari saffa saffa kyawawa kyau irin na mala'ika kai kasan mala'ika babu tabo a jikinsa don haka sun tasan ma yanzu ƙasar saddun a jordan to sai suka isa gari walamma ja'at na lutan lokacin da ah, manzannin namu suka zo annabi lut an ce sun zo sun tarar da shi baya zama a gida saboda bakin ciki domin inda ya zauna a gida to ya dinga ganin bala'i kenan za a zo a kwanta a gabansa ƙato ya cire wandonsa ƙato ya haushi a ce to lotsa mun yi aje a gaya wa Allah sanu tsarkakakke eh haka ake ta masa izgili shi ya saka to sun safe sai ya tashi ya tafiyarsa gona ya je ya zauna bai dawa sai da yamma don kar ya gan idanuwansa ga ainihin abubuwan da ake yi to yanzu sun shigo gari sai suka haɗu da 'yarsa cikin 'ya'yansa 'yarsa mace za ta kai masa abinci a gonarsa sun santa sai suka ce ke da Allah muna neman gida annabi lot ne ta ce ai babana baya gida yana gona zan ma je ne in kai masa abinci suka ce to mu tafi suka ainihin tafi lokacin da suka isa Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan lokacin da ainihin manzannin mu suka zo annabi lut si abihim sai bata rai saboda ganin su shine si'a ran sai ɓaci saboda ya san abin da mutane suke yi in yayi baƙi akan danne su da ƙarfin tsiya a masu luwaɗi to yanzu ga waɗannan baƙi ba san hawa ba san sauka ba ya je da su cikin gari waɗannan a taru ƙarti a masu fyaɗe ya ce kai wannan abun yana cikin baƙin ciki wa baqa bihim zar'a kuma ya shiga cikin wani kunci game da zuwansu wa ƙala sai ce yau yawmun asib wannan yini ne na musiba wallahi me yake faruwa har kana kiran yinin musiba yace a'a ai ba na son ku shiga cikin gari ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza suka ce kar ka damu tashi mu tafi to kuma kayi baƙi ba za ka bar su kuma a gona ba ba za ka ce kuma ku jira har sai yamma ta yi sanda zan koma ba tunda already la'asar ta yi ba za ka ce har sai an kira magariba ba haka ya kwaso su aka taho suna tafiya suna kallon gari su mutanen annabi lot dama biri ya gata ga banza ballanta kuma awakin sarakuwarsu sun bata yanzu an ce suna neman waɗanda suke 'yan cikin gari da aka saba da su ina ta ga an yi baƙi kyawawa kyau kuma irin na mala'ika ya kake tsammani eh? ya kake tsammani ɗan najeriya ya samu indiya <laughs> to sai aka shigo tun daga nesa aka fara nuni kai ga waɗansu baƙi yau fa akwai haraka kai yau akwai kaya a garin nan aka dinga aika saƙo. kafin ma ya isa gida already tun da garin ba wani girma ne da shi sosai ba already gari ya cika da news lutufa ya yi bakin da ba taɓa yi ba akwai gara akwai kaya a gidan lodo don haka a je a kawai ebi kaya kuma ka ji ƙazanta fa layi fa ake yi ta kashin ma sai an yi layi aka zo aka cika ƙofar gidan annabi lot ya rasa inda zai sa kansa ya ce wa mala'iku kun ga abin da ke ta gudu kenan ya rasa inda zai sa kansa shine sai yake ce musu yace wa za zaqa mu zar'a wa asi hadha yawmun asib shine waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi faja'ahu qaumu sai ga mutanensa sun zo masa yuhra'una ile suna gaggawa zuwa gare shi nan da nan an cika kofar gidansa an cika kofar gida tam wa min ya amalo na sayyi'at sun kasance sa masu muna masu aikata munanan ayyuka gabanin wannan lokaci masu liwaɗi kala sai ya ce ya ƙaumi sai zo ya fito ga baƙi zaune a falo ko a zaure sai ya fito sai ina ce masu ya ƙaumi ya ku mutane ya ku mutane na haula ibanati ga ‘ya'ya mata na ‘ya'yana ne Kunna a tsaharar lokacin su ne tsarkaka a wajenku kuma aka ce ba a taɓa halittar mata kyawawa irin na lokacinsu ba amma shaidan sai ya kawata shi saka kawata wa shaidan ba wai zancen matar kana da kyau ba ne, ko mijin kina da mm shaidan ne kawai matan da ake nema a waje ko kafar matan cikin gida ba su kamo ba amma haka shaɗan zai kawata ya cire mutum a cikin ƙazanta ka isko matar da ba tsarki na fitsari ba na haila ba na janaba ba kuma sai ya nuna ma ita ce kawai an an yi ma rufa-rufa ƙazanta duk ta ƙare a wajen ga tsarkakakka da kake da ita wadda ke wankan janaba wankan haila mai tsafta mai kuma la sharika laka amma ɗaya ce ka wajen shuraka uncan duk kawata na shaidan to duk da kyawawan mutane annabi lot matan garin amma kuma ba sa so shaidan ya kawata masu maza suke so yan uwansu ya ce haula ibanati waɗannan 'ya'ya mata 'ya'yana ne hunna a tsara lakum su ne Allah ya tsarkake maku ya sa su tsarkaka domin ku ku je ku aure su ku yi zaman aure tare da su ku biya buƙatar ku fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku taimake ni wala tukhzuni fi dhaifi kar ku tun kunyata ni kada ku tozarta ni a cikin baƙina ana ta jinsa okay tell them ka gama duk muna jinka sai ce alaisa minkum rajulun rashid yanzu babu wani mutumin kirki shere daga cikin ku zai taimaka mu duk garin aka rasa wanda zai taimaka masa ka san aiko an lalace a sami wanda zai ce haba jama'a tun da ya roƙa mu kyale wallahi aka rasa har ina alaysa minkum rajulun rashid yanzu ban samu mutumin kirki daga cikin ku da zai taimaka a yau mutane magana me ya faru qalu قال لو لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا وأنسى دزاس باش سومتان الناس ضد وانا روكون دي سسكتي لقد علمت كي نوه ka كي لوتو lutsu كاساني ما لنا في بناتك من banatika موبا مدو mu ba mu da wata bukata da muke ji ga mata ƴaƴanka me ga inda muke so wa innaka la ta'lam ma nurid kai kasan san abin da muke so kai ka san ba mata ne damuwarmu ba kai ka san ba su ba ne damuwarmu mu damuwarmu ina kashin nan ke fitowa mu je mu shiga shi ne kawai don haka ba, ba wani kekeke wani aje a taimaka maka babu kala sai ce lau anna li bikum quwwatan yace da a ce ina da wani karfi da zan hana ku wallahi da hana ku aw awi ila rukunin shadid ko a ce ina da waɗansu jama'a masu karfi da za su taimaka min su tare wallahi da na tare ba ku iso wajen nan ba to amma me zai faru an riga an yi layi an yi layi layi hudu aka ce ok wannan layi na jibrilu ne jibrilu nan ba. eh wannan wa in kai daga kai sai ni daga kai sai ni layi dogo gashi ne kasan layin mai kamar layin man najeriya eh dun na jibrilu ne wannan kuma na mika'ilu ne wannan na israfil kuma gane oga kwata-kwata malakul maut yana zaune yana kallon su wanda zai haka tur yanzu ya darje su fa amma wai ana cewa ka gan shi har da wani ɓata rai wallahi komai ɓace ranka sai mun hauka a yau kun gane kure ku kuwa wallahi kun ci ubanku ba malakul mautu ba a ai ba abin wasa ba ne shi bai dariya bai murmushi eh wannan ce jibiri muke dan siririn ce yau wancan yau ni ma shi ne kaso. wannan ya canza layi koma wannan layi ana ta kallon su abun ya gagara sai suka ce man loto shigo loto ya shigo suka ce ya loto inna rusul rabbik qalu ya loto inna rusul rabbika lan yasiru ilayk hmm. fa asri bi ahlika bi qit'in من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك نعم إن Namu musingawa ba a so ma la'aiko na suke ci ma'anarɓi. Ya loto ya kai loto, kar ka zamu, ina rusu lorabik. Mu 'yan saƙo ne manzanin ubangijin ka ne. Ni Jibril ne, wannan mai ne, wannan israfi Wancan kuma mallakun mawtike na. An aiko mu dama don mu zo mu gama da su. lan yasulu ilaika ba za su iya isowa zuwa gare ka ba ballantana mu abinda muke so muke baka shawara fa asr bi ahlika bi qit'in min al-layl ka je kai tafiyan dare ka sulale a cikin wani yanki na dare kai da iyalanka ko je ku gudu wala yaltafid minkum ahadun let me sound a serious warning unto you uh, lord in ji jibril ya ce kada ɗaya daga cikin ku da ya kuskure ya waiwayo illam ra'atak in ba matarka ba muna gaya maka ita kam innahu musibuha ma asabahu duk a musiba da ta same su sai ya same ta saboda ita munafuka ce ita ke ba su information an yi baki in rana ta yi sai ta kunna wuta ta ɗauko ciyawa ta zuba hayaki ya tashi in dare ya yi ta sa busasshiyar ciyawa kawai haske ya tashi shikenan a zo a danna baki da ƙarfi ko ba a san da su ba wannan ai munafuci kenan shi yasa ce fakhana tahuma tana cikin wanda suka yaudari mazajensu kuma mazajensu annaba da ita mata annabi no alaihi salatu alaihi salatu wassalam inna mau'idahum homo sobo sai mala'ika je ce sani dai lalle lokacin alkawarin halaka ne da sallar asuba ku tuna yanzu sanda ake magana na isha'i ne tunda sun baro yanzu magariba ta yi an taro an maƙi tafiya ko ina an cika kofar gidan ya ce inna suba inna mau'ida ai lokacin halaka su lokacin asuba ne sai Lutu ya ce har sai an kai asuba sai ce alaisa subu bi qarib yi hakuri shin asuba ba kusa take ba yi hakuri kawai sai ya fa sai ya ce me falamma jaa درجة عند a amurna lokacin da umarninmu ببعيد فلما al'amarin Allah ya zo yanzu kam don haka aka ce suka yi ta ƙoƙari ana ta tura ƙofa ana ta ainihin ƙoƙarin sai an shigo an yi refin waɗannan baƙi da ƙarfi da yaji da abun ya gagara suka ɓallo ƙofar kawai sai jibril haka da hannunsa fiat duk suka makance a to jibril wasa ne an ce maki jibrilin ke ne ba jibril wanda aka ce an mai da shi baba buhari ba wannan jibril na gaskiya na asalin haka kawai da hannu duk suka makance zai ce lodo ka san yadda za ka yi sai ya shiga cikin gida kuma aka fara tattara 'yan kotsan mai za a gudu za a sulale ka san mutum da matarsa duk da an ce masa fa gafa abin da zai same ce <laughs> a shirya mu tafi <laughs> kin je abin da ke faruwa fa za a halaka mutanen gari na kuma ya gaya mata ya ce gashi gashi bakin shi da suka zo mala'iku ne kuma sun zo ne za su halaka mutanen garin nan da haka ki maza mu maza mu gudu mu tsira sun ce mu bar gari kafin asuba saboda tashi mu tafi suka tashi suka kama tafiya ashe lokacin da suka fi so waɗannan sun makance suna tsallake bakin iyakar ƙasar bakin iyakar garin already jibril shi tuntun ya fara aikinsa ya sayi ainihin fiffikensa sai da yanko ƙasa tun daga ƙasa ta bakwai ya ce min haka ya gaya manzo Allah alaihi salatu ya ce ya rasulallah da annabi ya ce Allah ya kira ka zo min ratin fastawa wa huwa bil a'la ma'abocin kwarjini allamahu shadidul quwa wanda ya karantar da shi alkur'ani mai tsananin karfi ne sai ce ya jibril Allah ya kira ka mai tsananin karfi wani irin karfi Allah ya baka haka ya ce ya rasulallah da kaga sanda na yanke kasar mutanen jordan sadum da na yanko ta min juzuliya tun daga ƙasa ta bakwai na ɗaga ta da yatsa ɗaya da kasa Allah ya hore man karfi jibril alayhi salatu wasallam fiffike ɗari shida kowane fiffike ɗaya ya toka da sama da ƙasa to irin wani ana ja da shi already ya fara yankan gari su kuma su annabi lot da shi da 'ya'yansa mata guda biyu sai kuma matarsa dama bai samu kowa ba ba wanda ya imani dukkan gari 'yan luwaɗi ne dukkan su 'yancin kashi ne bai samu ko ɗaya ba daga shi sai 'ya'yansa guda biyu sai matarsa matar ko munafuka Na haka ana cikin tafiya sai ta ce ta manta abin kitsonta mai sunansa tsifa wai wannan tsinken <laughs> da allah tsinken shagiya da baki barinsa in ba dai wani abin nan ba ko na gol ne baki barinsa ta ce ai lalle sai ta dawo ta ɗauka dama an gaya masa ya yi ta shi zo mu tafi mana hajiya da allah ki mu tafi yayye ta ce ai wannan tsinken na gado ne da kaka da kakan yan yan yan sai na koma na dauko to koma ki dauko ashe koma wanda take an yanke kasar shine Allah ce falamma ja amruna lokacin da umurnin mu zo na halaka su ja'alna aliha safila sai muka sanya sama ya koma kasanta dan haka ashe lokacin ta koma shi lotsi ya tsallake shi da yaransa mata guda biyu ita kuma ta koma daukar tsinke na tsifa an yankike ƙasa jibril ya ɗaga wannan ƙasar sai da ya kai ta can kusa da sama har mala'ikun da ke sama ta farko suna jin kukan zakarun mutanen saddun don asuba ta yi sai ya juya ta offside down ramin da aka ciro ƙasar kuma sai da allah ya sa aka haɗa wani gwami na fitina wani bala'in wuta a wajen kafin su dawo kafin a jefo mutanen sannan ya sa mala'iku kuma suka je ƙarƙashin jahannama aka ɗauko duwatsu ƙananu bama-bamai wanda kowane dutse da mai shi da sunansa aka ce kowa sai a jefa masa nasa ko su dubo nawa ne kowane mala'ika yana ɗauke da dutsen da za a jefa ma kowannensu don haka ana juye ki ƙasa tun daga sama ta farko upside down kafin su kawo sai a jefe ka da dutsen ka, ka narke bom ya tashi ka kone yadda ka san bama bama irin na eh, eh, lokacin da ake xmas din nan me ake kiransa ah, wannan abin da yara suke suke suke yi fireworks kamar yadda ka san fireworks haka za ka kawai suna ta kokkoniya papapapapapapapap an jefa masu ba mamai suka tarar da wuta kuma a ƙasa sannan ƙasar kuma ta zo ta danne su kuma wannan gurin wannan ramin har yanzu shine dead sea a ƙasar jordan to shine Allah ta'ala ya ce ja'alna aliha safilaha muka sanya saman ta ya koma kasanta muka yi mata juyin waina wa amtarna alaiha hijaratan kuma muka yi mata wani irin ruwa watan ruwa na duwatsu min sijilin mandud daga ainihin yumbu wanda curare wanda aka ciyo shi daga cikin jahannam Allah ce musawwamatan inda rabbik ai mu'allamatan kowace dutse da alama daga wajen ubangijinka kowa na dauke da sunan wanda za a jefawa sai ce wa ma hiya min na bi ba'id ai azabar ba ta kusa ga azzaluman zamanin kai su ma in suka yi za mu iya masu haka wasu malamai su tafsir suka ce wa ma min adh ba'id ana nufin ai garin nasu ma bai da nisa da makka su je su gani mana ba suna zuwa yawo ba su je su jodan su gani su ga yadda aka yi wa garin dan ya zama izna da aya gare su wannan shine karshen kisan mutanen annabi lot kuma anan za mu kwana insha Allahu rabbul alamin sai kuma wata shekara in Allah ya sake haɗa fuskokinmu muna roƙon Allah ta'ala ya sake nuna mana waɗansu shekaru na wani ramadan ɗin na shekaru masu yawa muna amintattu yardaddu a wajensa Allah wanda suka rasu Allah ka gafarta musu mu da muke raye Allah ka ji kanmu ka sa mu gama lafiya mu cika da imani Allah ka maimaita mana ramadan masu yawa Allahumma arina ramadana marratin adida